wallahi Allah dai ka saka mai da alkhairi Allah dai shi saka mishi da alkhairi. Hmm? Allah ka kawo mai gida in yi shi albishiri ke sani assalamu alaikum amin alaikum salama a mai gida uwar gida sannu da zuwa yawa an dawo lahiya an dai dawo da dama dama ah, subhanallah ke yanayin jikin na nau gaba ɗaya naka ji ba daidai ba wallahi ko ne mai gida kwantar da hankalinka albishirinka goro ni ka gani na turmin atamwa turmin atamwa guda biyu ko alhaji abdul rashid macido eh. ya aiko mana da su sannan ga buhun gumi na sannan ya ba su wa dubu ishirin kai ce wani ki da Allah na da Allah mai gida eh wallahi Allah alhamdulillah yanzu alhaji abdul rashid macido shi ya aiko min wanga kayaki kaga su ko sannan ga buhun gumi ba roba ta bata baka jiya kwatinta na gani wallahi ka gani na gani to mai gida kau lalle ko wagga ta haya ta mallan uban doma ta yi babban kam to lalle ko alhamdulillah abdu rashin macuɗa na san ba komai ai komi an ga kaya yake ba saboda dai ta haya mallan uban doma mm. kuma na yi imani da ba ni da ya aiko masu ba dullun ya kawo ko ni da in Allah ya so dullun ganga ya kawo mai gida kai ba ma ni ba na ji kamar waga mm, mama su eh. tana cewa na gode Allah ya saka da alheri na kosan san shi na sannan na ji an ko an shigo ne ni a'a tunan na wato dai yanzu Abdulrashid mm. Macido yana nan yana shiga lungu sako yana taimakon al'umma saboda dai mallan uban doma kana fa zaman ka alheri ka isko ka gida ga turmi ga buhun shinkafa ga dubu 20 na ci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> to bari in hada miki eh. tunda dai Allah bai mu butullai ba mu ci mu goge baki gaskiya don Allah mu yi ma mu adalci mu yi ma mm. kanmu kyamun lelin mu mm. zaɓe jam'iyyar PDP ga ɗan takararmu mm. cincintacce eh. Mallam Sa'idu Obando man Sokoto. Allah ya so Saboda bari ki ja na nace da Allah tun da hakkin ga Rashid Macido yana ba da gudunmuwa ga tahiya ga ta mallan Obando ma to wallahi kowa abba ki gani ba sai ya taho. Tabbas. Kuma ba da faɗa miki. Duk wanda ka ga yana jayayya da lamarin ganin Obando mu wallahi da Allah ya kaja. Tabbas. Ko ba hakan gaba? Haka nan na mai gida. Ah. <laughs> taba haka di ba ka gani, ka gani? Na shiga manyan mata na ke cire ni dan ka san mai gida na ɗauke su ya kan gane ni. Lahiya Na ɗauke su. To na gode. Kuma al'ummar Sokoto mu gode mu Allah da ya kawo mana irin Abdulrashid Macido. cikin tahiyar mu mun san sana'a ta dan eh. kasuwa na ba wancan bangare ba da kana ganin su yaran na kan ga sunan da ayo hannun su amma ba sai suka samu kuɗin su ba to mu kan duk wanda har gani cikin wallahi mun san sana'a da mun sana da harka ta ta dan kasuwa na dan kasuwa na kware ah, da gaske to na gode kwarai to yaya mai gida bari in taya kai ma wajen mai tela oh to mm. mai gida mun ga su talakawa